ba ina za ka ne mulki an yango gida za ni zauna da yawa Bala Ali, na lafiya ya hido min. Daga ina haka? yanzu haka da gano katin zaɓe. Katin zaɓe, kai kuna shan wahala, kuna ta fama da wahala katin zaɓe, katin zaɓe. Wai tambaye ka, Adam, ko ka san an kusa yin yin katin zaɓe su je su tare katin zaɓen su mala adam da hankalinka da tunaninka ga lafiya Allah ya baka a ce to wannan katin zaɓe ni tiyan masara ma ta yi muhimmanci waje na da wannan katin zaɓe kai kuma kamin kai buhun masara in je in jingine gidana to amma kuma ka iya ƙwarewa cewa masu mulki ba su adalci kuma sun hada su tsada kaza kaza adalcin suke mu shi yanzu in ba na ji ba su adalci amma in ba da katin zaɓen nan ba ta yaya za a yi mu canza su ni wannan katin zaben bai da wani amfani shi yasa to yanzu na gaya ma cewa mai zaben nan muna ji muna gani ake yi karfar fara da aka gara ma ake da na ji ana karfa karfa amma duk da karfa karfa da ake idan muka fito kuma da kwamfuta mu muka yi zaɓe shi kan shi mai mulkin sai mun girgiza shi saboda ya san cewa ko zuwa gaba nan muna iya kada shi musamman ma inda mu adalci ba to ina hukuma wannan ita ma wata magana ce mai muhimmanci to ai ni da ina ganin in mun yi zaben nan yadda ake karfan karfan nan to amma kuma ko ba komi ni ma yanzu ka ban shawara wanda za ta ina tana da muhimmanci waje na saboda ko ba komi saboda irin talakawa talakawa iri na marasa karhi saboda in muka yi wannan zaben lalle za mu yi za su a to ni ma yanzu abin da ke da kwai yaushe ake da wannan kata zaba bai wuci sauran sati biyu ba ka yanzu ma in kana da yanzu ina kawo wannan yanzu ni can na wuce can inda ake inda naga ana taron nan to yanzu abin da za a yi yanzu ni ma to ko koma gida amma dai kila ban ma koma gida abin da za a yanzu ji ni ma insha Allah in Allah ya da yanzu je in yi na tuna sanda mun ka kammala mulki a tenuwa mun kai hannu oba ku su koki babu damuwa babu kwatankwacin mu tsafa a jiki na mu nutsuwa su ko ki rasa zakatan mu babu abu damuwa. Daidai ka fahimci rayuwa ka san wane ne ta sanadiyar shiga wannan bokon naka zaka fahimci rayuwa ka san wane ne yanzu faruk ba abun kunya bane a ce kamar kai aure bana haihuwa ba ba ka da katin zaɓe yanzu sai ka je banki buɗe akawun an tambaye ka katin zaɓe kai ta zara idanu ko ko in ka tafi fita wajen najeriya ka je kai ta zara idanu in an ce ina katin zaɓen ka wannan katin zaben yana da matukar muhimmanci ai ya gani ne bai da amfani shi yasa bai da wani amfani katin zaben nan ai muhimmanci gare sosai sosai domin wannan katin zaben ta sanadiyya shi ne za ka kada dan takara bayan ka kada ɗan takara ka taimaki wanda kake da tunanin zai taimake ka ya taimaki al'umma don haka kai ko banki ka je za ka buɗe akawun dole sai da wannan katin zaben za ka yi amfani magana katin very good dauda don wallahi katin zaben nan daga nan in na wannan kai wallahi ko dan in ka da ila ko dan in ka da ili na ji na wannan to kaga kai ka fahimci abin da nake daga nan in na wannan ba in zan yi burki sai wannan katin kai karami ne ka fiya yanka Dari dari good dauda a dawo Har ka ce so ka kai ta shawagi cikin gari ko ba tsina nama gwamnati komi ba ka tsina nama yan uwanka talaka ko ne. An ce malu wani banuna a duniya yake kawa. Ga 'ya'ya da dukiya yau sun zamba karkawa. Cuta ci take kuɗi kullum na rage yawa. Har na fara sai da kadarorin nan fa mai yawa. Baba ina za ka leke anya gawa yanzu gida za na zauna da yan dan fullo muhammadu muhammadu tawar dan fullo safa gona rana gona ba mu je ba mu maka gariya gaskiya ne dama ina so in ganka ina fatan da kai katin zaɓen nan da ake ba katin zaɓen mai ai ba shi da amfani a wajen mu saboda mu da mu gida muna noma muna kiwo me kuma na amfanin katin zaɓe a wajen mu dan fallake na ka samu nake da kai a sai ka faɗa wannan katin zaɓen ba karamin amfani gare shi ba domin ta hanyar yin wannan katin zaɓen ne za ka iya zaɓar shugaba na gari wanda zai iya bunƙasa kan kanta harkar gona domin sai da shugaba na gari sai ka zaɓi shugaba na gari zai samar da taki don kuma sannan kuma zaben zai sa ko zaben shugaba na zai sa a sama maku tsaro wanda za ku yin kiwo cikin kwanciyar hankali da lumana to in haka ne gaskiya yana da amfani a wajena ko dan noman nan ko dan noman nan to sai na je na yi wannan katin zaben to ashe a haka abin yake ai katin da ba karamar amfani ga shi to in haka ne ko san gari za ya inje in yi shi insha Allah kana gargadin ka gaskiya ka yan uwa ma kowa wannan fati domin samun ci gaba shi kenan insha Allah zai da raina ya dugun zuma in na je nucewa zinde na kawai ake wasu ma na mini shewa ganin na ta tafiya ba komboi na garkuwa sannan babu jiniya a taken gane nan zuwa